وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ثم أما بعد فقد تحدثنا عن علي بن أبي طالب الخليفة الرابع رضي الله عن الجميع وسوف نكلم نكمل الحديث في هذا اليوم عن هذا الخليفة الراشد عباد الله لما استخلف عثمان بايعه علي رضي الله تعالى عنه بايعه في من بايع من جمهور الصحابة والتزم نصحه ومؤازرته وكان موقفه منه حين ثارت الفتنه موقف النافه والمدافع عنه رضي الله عنه ولما أطبق الثوار على قصر يعني على قصر الخليفة أرسل علي بنيه الحسن والحسين أرسل الحسن والحسين بسيفيهما للدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا وهكذا حتى نفذ قضاء الله جل جلاله عباد الله وقد بويع علي بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وكانت أيامه أيام فتن ومآرف دانية ومع هذه الفتن التي أحاطت بخلافته فقد كان رضي الله عنه شديدا في الحق مقيما للعدل خاشعا لله مجتهدا في نصح الأمة يولي الأخيار ويحاسب المقصرين ولا يخاف في الله لومة لائم زاهدا في الدنيا بعيدا عن الترف عباد الله كما كانت حياته جهادا وقد كانت موته استشهادا رضي الله تعالى عنه حيث لم يسلم من شر الخوارج إذ أنهم اتفقوا فيما بينهم على قتل علي ومعاوية وأمر بن عاصم في ليلة واحدة ظنا منهم أن ذلك سيحسم الخلاف ويوحد كلمة المسلمين على خليفة واحد التي أو الذي ترتبيه كل الأمة ونجاه الشقي التعيس عبد الرحمن بن ملجم والذي كان من شيعة علي في مهمته حيث قام بطعن علي رضي الله عنه بسيف مسموم سمه شهرا كاملا وكان علي وقتها يمشي في شوارع كوفة وطرقها ليوقظ الناس بنفسه وهو أمير المؤمنين لصلاة الفجر فطعنه المجرم وهو يقول يا علي أتريد أن تحكم في كتاب الله أتريد أن تحكم في كتاب الله أصحابك إن الحكم إلا لله ظل يردد هذا الوقح قول الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد عباد الله أسمئتم هذا الفراء وإلى هذا الكذب جسم الدين يقتل علي جسم الدين يقتل عثمان باسم الدين يقتل الحسن والحسين إنه الزهد الكاذب والورع المغلوط والفحم المقلوب للدين نعم يا عباد الله أن المشهد يتكرر في وقتنا الحاضر فقد آنت الأمة منهم في قديم أثرها وحديثي يقول ابن حجر رحمه الله في ترجمة ابن ملجم هذا كان من كبار الخوارج وهو أشقى هذه الأمة بالنسخ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه أشقى الناس الذي أقر الناقة والذي يضربك على هذه ووضع يده على رأسه حتى تبل منه هذه يعني لحيته رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الإمام الألباني عباد الله عندما هاجم المسلمون على ابن ملجم ليقتلوه نهاهم علي رضي الله تعالى عنه قائلا إن عائش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا وإن مت فألهقوه بي لأخاسمه عند رب العالمين ولا تقتلوا لي سواه إن الله لا يحب المعتدين حينما طلبوا منه أن يستخلف عليهم وهو في لحظاته الأخيرة قال لكم لهم لا آمركم ولا أنهاكم أنتم بأموركم أبصر عباد الله قتل علي رضي الله عنه في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ونام على فراش الموت وهو يردد لا إله إلا الله وظل يرددها مرات كثيرة حتى لقي الله جل وعلا ولسانه غضا صريا بكلمة التوحيد عباد الله كانت مدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر ومع كل ذلك جملت إنجازات الإمام علي بن أبي طالب خلال فترة خلافته التي استمرت حوالي خمس سنوات منها تركيزه على العدل ونشر الأمان في جميع أنحاء الدولة بالإضافة إلى إصلاحات إدارية وتنظيمية هامة مثل إصدار أوامر إدارية وتنظيمية في مختلف المناطق كان علي رضي الله عنه معروفا بعدالته ودوره الأساسي في تحقيق العدالة حيث كان حريصا على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتأمين حقوق الأفراد والمساواة بين الجميع وفي أيامه فتح بعض البلدان مثل أرمينيا وخراسان وكرمان وسجستان إفريقيا وقبرص وقد عمل علي رضي الله عنه على توحيد الأمة وإعادة الاستقرار إلى الدولة الإسلامية خاصة بعد انتشار الفتن والاضطرابات في أهده كما تمكن من إدخال مفهوم العدل في النصوص القانونية والدينية مما أثر الفقه الإسلامي وأتمد في قضاياه على الاستماع إلى الشهود وجمع العدلة مع الالتزام بالنزاهة والحياة إدارة القضايا بطرق مبتكرة قد واجه رضي الله تعالى عنه التحديات على الرغم من إنجازاته الرائعة أهمها الفتن والاضطرابات الداخلية التي انتشرت في عهده مما أثر على استقرار الدولة الإسلامية ووحدتها الداخلية حتى جاء محاولة اغتياله من قبل بعض الجهاد مما أثر على استقرار الدولة أيضا على الرغم من هذه التحديات التي واجهها علي رضي الله عنه أنه نجح في تحقيق إنجازات هائلة وترك بصمة لا تمحى في تاريخ الإسلام لتكون خلافته نموذجا للعدل والنزاهة والتضحية في سبيل الدين عباد الله هذا هو إمام علي الخليفة الرابع رضي الله تعالى عنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي غاية الإسلام والمسلمين ويعلي غاية سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يخزي أهل الكفر والفتنة إنه سميع مجيب اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون فيتبعون أحسنه اللهم ارزقنا قلوبا كقلوب الصحابه وأخلاقا كأخلاقهم وصباتا كصباتهم وعملا كعملهم اللهم أرض عن علي بن أبي طالب وعن الخلفاء الراشدين أجمعين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين وحفظنا بالإسلام عاتدين ولا تسلط علينا عدوا ولا هافدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا وحوائج إخواننا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار عباد الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوها استغفر الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين اللهم لا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين دقيا قوة جمادة الآخرة إجرار من زن الله صلى الله عليه وسلم دبودة يدري هدد أربعين دقيا شابيو قوة شابيو miladiya da biyar. muna wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da yake lokos cikin garin Zariya jihar Mutu Kaduna a ƙasarmu ta Najeriya Allah ta'ala ya ƙare mu da lafiya da zaman lafiya da halal da lafiya za ta ci cikin sauki bayan haka kamar yadda muka sani muna magana akan halifofin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin mu tsabtace zukata mu wanke kwakwale barin yarshe da ake masu da wasu ke da wasu da ke la'anarsu mun magana akan Khalifa na farko na biyu da na uku muna magana akan khalifa na hudu yau za mu tankare fatan Allah ya yarda da su cika ya ba mu ikon koyi da ayyukansu da ɗabi'unsu da halayensu ya haɗa mu da su gobe kiyama cikin jannatin firdaus ɗan uwa masu albarka mu tsara jin tsoron Allah jalla jalaluhu kamar yadda yake umurtanmu fattakullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ya waɗanda kuke da hankali wanda bai da tsoron Allah mahaukaci ne sanan ne kawai za ku rabbanta duniya da kiyama Hidina Ali Allah ta'ala ya ƙara masa yarda rayuwarsa duka alkhairi ne rayuwarsa duka ɗa'a ce rayuwarsa babban misali ne ga mu mai imani lokacin da aka yi na usmanu mu baya a matsayin halifa na uku Saidina ali yana daga cikin na farko da yayi mubaya'a ga sayyidina usman kamar yadda sauran sahaba suka yi mubaya'a a gare shi a tsawon zangon halifancin usman Saidina ali yana tare da shi a matsayin mataimaki mai nasiha mai ba da gudunmuwa don al'amuran musulmi ya tafi daidai Allahu akabar, a ta ranar da ‘yan ta'adda suka kewaye gidan Khalifa Usman suka da fitina za su kashe shi sai dina Ali ba irin nasiha da kariyar da bai bada ba. a lokacin da ya ji 'yan tawaye 'yan ta'adda sun so haura katangan usman nan da nan ya tashi 'ya'yansa alhassan wal hussain da ce ku je ku ba da kariya da takobinku da duk abin da za ku iya kaga ya ba da mafi tsada a rayuwarsa don a kara khalifa na uku ba kamar yadda wasu ke zagi ga waɗannan bayan Allah suke cin fuska suke cin mutunci suke cewa sun ma ma'aliyu fashin khilafa ba suka yi da abin da za su iya sai dai ƙaddaran Allah ta gafata sai da aka kashe sai Usmanu. bayan shahadan Usman Allah ta'ala ya kara masa yadda kai masayidina Ali mubaya'a sai da ganin yanayin ba sai an ce maka ba ku ne wadda ake ko take cike da fitina tashin tashina rashin zaman lafiya Waneku ne da ake zub da jini hadda na halifa samun kai a wannan lokaci a ce kai ne shugaba tsaka ne wuya ne hakikatan tare da duk abin da ya auku yake aukuwa a wannan zarafi tare da fituntunin da take kewaye da halifancinsa ya kasance mai tsananin gaskiya mai tsaye da adalci mai matuƙan tsoron Allah mai duk wanda zai iya wajen yin al'umma nasiha mai jikintan na gargaru kuma idansa bai kau da kai barin shaidanu hatsabibai a hukunta su ba yayi rayuwa baya tsoron zargin mai zargi a lokacin gaskiya da abin da ya shafi ubangiji ya yi rayuwa mai gudun duniya mai kyamata wanda bai san facaka da kudin gwamnati ba ya yi rayuwa mai takatsantsan rayuwarsa gaba ɗaya jihadi ce mutuwarsa kuma shahada radiyallahu ta'ala anhu duk adalcinsa duk din duk nasihansa ga musulmi duk taimakonsa ga musulunci da jihadinsa fi sabilillahi bai kubuta da barin sharin rijawa ba Allah yi masu abin da ya cancanta a kansu domin an kai lokacin da hawa rijawa suka haɗa kai ba su ce suka yi taruka mabambanta suka ce dole mu kashe aliyu dole mu kashe mu'awiya dole mu kashe amur bin as muka kashe su sai mu zaɓi wani halifa sai a zauna lafiya a irin mahangansu masu kwakwalen jakuna a irin mahangansu kuma suka yi mu'amara cewa a dare ɗaya duk za a kashe su suka daɗe suna ta haɗe don zartar da al'amarinsu a wannan dare babban ja'iri shaƙi wanda Allah bai tarfa madarinsa salolo ba abdurrahman ɗan muljam wani warije ne babba kuma fa yana cikin jama'an sayidina ali daga naka ke bashe ka wai an kama gafiya ta jelansa ya biyo sayidina ali cikin dare na daga cikin ɗabi'an sayidina ali yakan zaga gari halifa fa ya tada masu bacci ya tada gafalallu ya aza su akan bauta ga Allah jalla jalalu ya bi shi a irin wannan lokaci radiyallahu ta'ala anhu ya sassare shi da takobi takobi mai guba wanda an ce aƙalla ta yi wata ɗaya ana shayar da ita guba Allahu akbar wani abin mamaki ya sassare shi ya sassoke shi ya caccakai mashi takobin a jikinsa amma wai a lokacin yake cewa ya ali aturidu an ta hakuma fi kitabillahi ashabaka kana son ka tsaye da hukunci a cikin jama'anka da littafin Allah in hukuma illa lillah ka sani babu wanda za a yi hukunci da dokansa in ba na Allah ba ya zo yana ta'addanci yana kashe mutum na uku wajen daraja a musulunci kuma wai har yana karanta ayar bakara mai lamba 207 wa minan nasi mai yashri ga ibtigaa mardatillah wallahu ra'ufun bil a cikin al'umma akwai wanda yakan sai da rayuwarsa don neman yardan Allah yana nufin ya yi jihadi yana nufin wannan aiki ko shahada ya yi ko mutuwa ya yi, ya gama ya sai da rayuwarsa don ya gyara dubi wannan dolanci da wawanci da shashanci da sakarci ba gaula ba zai wannan tunani a kashe asaharun na azkan na fil umma sannan kana karanta wannan ayar da sunan addini ka kashe sayyidina ali kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a duniyar musulunci shi na uku a imani ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da kansa na na Khadija sayyidina Ali a waje sayyidina Abubakar ya kama imani ka kashe surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kana ne? saboda ta'addanci da kin Allah wani irin tunani ne karkatacce wace irin mahanga ce dinkitata, wani irin lankwasashen fahimta ce wannan jama'a tun da aka buɗe waccan babin fitinar ita ke bibiyan musulmi har yau duk wani mutumin kirki kokari ake a kashe shi nawa aka kashe nawa ake kashewa ko ba za su daina ba ba za su daina ba ‘ya'yan jawa ne abdurrahman bin Miljan. ibn hajjirin Allah ta'ala ya ji kansa ya ambata lokacin da yake tarjama na ibn muljam yace yana daga cikin manya-manyan hawarijawa kana min kibarul hawarij kuma wa huwa ashqa hadhihi al-umma duk in ka tattara al'umman musulmi shi yafi al'umman zamanin nan shine ashqan nas mafi iya da mayata da tsinewa da lalacewa da balbadewa ga wannan al'umma tamu wannan kuma ya ce bin nassar da akwai nassi tabbatacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a inda yake ce masayidina Ali ya Ali radiyallahu ta'ala anhu yace ashqan nasa الذي أقع الناقة والذي يضربك على هذه ووضع يده على رأسي حتى تبل منه هذه يعني لهيته annabi wata rana ya ce masa yadina ali kafin ya koma ga rahaman Allah mutumin da ya fi kowa lalacewa da sharri da fitiyanki da lalacewa duniya da kiyama wanda ya soke raƙuman nan ka annabi salihu kenan izin ba a sa a shikwaha ƙwala lahum rasulullahi na ƙatallahi wasu kuyasa guddar alaihi minallahi ma ya stahiƙuhu ce wallazi ya durubuka sai kuma wanda zai sare ka da takobe shi ala hazihi anan annabi ya sa hannunsa a kanka ya ce a kai zai so tsaranka. a ta bulla minhu hazihi ya ce har sai ya jika nan da jini ya nuna gemunsa ke zai sare ka a kai jini sai ya sharɗe gemunka wannan hadisi imamu ahmad da nasa'i suka ruwaito imamul albani ya tabbatar da ingancinsa Allahu akbar lokacin da ya sassari sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu musulmi suka ga yanayin da ya shiga suka yi ɗauki akan ibn mulda za su kashe shi Sayyidina Ali ya ga za su kashe shi yace ku daina ku daina ku kashe shi. Kayan biyu ne. Ko na rayu ko na mutu. Wa in azish fa ana aula bi danihi. Idan na rayu jinin da ya zubar mani ni na fi cancanta da jinina. Ko dai in kisasi, dama Allah ta'ala ya ce, rayuwarku na cikin kisasi ko kuma in yi afuwa in yafe mashi in na rayu ubanni na san abin da zan yi da shi ko in yafe masa ko in yi al'aini bil'aini wal'amfu bil'amfi wal'uzini bil'uzini ko in mutu in ko na mutu فألهقوه بي أخافمه عند رب العالمين ku biyo bayana da shi sannan ubangijin talikai ne mana shari'a in ce jini na haji manya haji manya ya ce ba shi kadai ba ne yana da mataimaka amma komi dalilin tsarin da ya yi mani na rasu wala taqtilu bi siwahu inna Allah la yuhibbul mu'tadin in ba shi da ya kashe ni ba ka ku kashe wani in kun kashe wani kuka ce ra'ayinsu ɗaya kazansu ɗaya tarin kaza ta ban san ta'addanci Allah baya san mai ta'addanci Allahu akbar suka ga yanayin da suke yake ciki sahabbai suka ce ya Ali radiyallahu an ka nada mana wani halifa kafin ka bar gidan duniya sun ga yanayi ba zai kai ba sai ce la'amurukum wa la'anhakum, anhaakum antum bi afsa ba zan ce maku wane ba in kun ce wane ba zan ce a'a ba kuka fi sanin abin da ya dace a al'amarinku Allahu akbar haka aka kashe dina Ali ta hannun wannan ja'iri da tawagarsa da alatacce da jama'ansa shaƙi da rundunarsa an kashe saidina ali a daren 27 ƙardan daga daren da ake fitar lailatul qadr shekara ta arba'in. dama annabi sallallahu alaihi sallam, ya tabbata a hadisi yana cewa al-khilafatu hadi 40 aman thumma yakunu mulkan adula khalifanci bayana shekara 40 ne daga nan ya zan tsaban tsantsabaran madaran mulki eh sarauta haka kuma aka yi sayyidina ali yana shimfidan mutuwa yana maimaita kalmar la ilaha illallah sai ta maimaitawa har Allah ya anshi rayuwarsa subhanahu wa ta'ala ya gamu da rahaman ubangijinsa tare da cewa waɗannan shekaru na sayidina ali kusan biyar ya gamu da fitinu iri-iri da tashin tashina mabambanta amma duk da haka bai tsayu ba wajen jihadi da islahat da injazat wanda ya ma musulunci da al'umman musulmi Idan ya kafa harsashin adalci ya yi iya iyawansa na yada aminci sannan ya dubi tsarin gwamnati da yadda ake administration ya tsara shi tsari abina ali Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ba sai an ce maka ba wajen tabbaka shari'a kwabo da kwabo duk abin da Allah ya ce shi daidai ne daidan ne inda ya ce ba daidai ba ne kuma ba a daidai ake daukansa ba sai dina ali Allah shi kara masa yadda akwai garuruwa da ƙasashe da ya kammala cin nasara wasu kuma shi ya buɗe su da yaƙi daga ciki akwai armeniya yanzu daula ce mai zaman kanta ƙasa ce wadda take zaman kanta akwai khurasan wanda yanzu yana wani sashi ne na iran akwai karman fajsitan da shi ya kammala cin nasara a kansu duka suna ishale can boda da europe sannan aka yawaita buɗi da cin nasara a ƙasashen afirka a zamaninsa ne ya ci kofris ƙasa ce jamhuriyar tulkofris republic of kofris tana nan wajen turkiya da germany duk shi ya kai addini wajen radiyallahu ta'ala an muna ta bacci sai ka ce ashabul kahfi fata hasabuhum ayqazan wa hum ruqud sayyidina ali Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya yi duk abin da zai iya wajen sanya ƙa'idoji da dokoki na gudanarwa na shari'a na hukunci na komi da komai bisa koyarwan alƙur'ani da sunna don haka da yawa abinda malamai suke ce ma al-mafahimul fiqhiyya akan maida shi zuwa ga lokacinsa domin akwai abubuwa na usul wanda ya kafa ba ɗan kaɗan ba tare da duk ƙoƙarinsa da adalcinsa da iltizaminsa a kan gaskiya da kau da kai da guje ma dukkan wani abu na san zuciya da samar da hukunce-hukunce na abubuwa sababbi da suke aukuwa domin muna da ƙa'ida ama wani abu kuma wanda yake nassi kai tsaye bai maganarsa ba sai ya zo ya auku to ya za a yi an gane a yi mafi zancen misali mafi ingancin maganan malamai jini na jasa ce to amma sai a ɗibi jininka a sa ma ɗan uwanka ba shi da lafiya halar ne ko haram wani lokaci sai a yanki ma wani jikin wani a maka ma wani a yi mashi faki. sai yaya kuma ya za ka yi ka ce ƙur'ani ya faɗi facin jikin naman wani da na wani amma ka koma usul sai a fida maka cikin sauƙi yanzu zamani ya zo wance ba za ta iya haihuwa ba sai a ɗebi ƙwayayenta a ɗebi ruwan halittar mijinta sai a sama wata matar a ciki wannan kuma ya kenan naka aka ce maka mai musulunci ya ce "Kun wannan ƙabayan nake miki sababbin abubuwa wanda in ka ce kana neman hadisinsa ba za ka samu ba kana neman nassan alkur'ani ba za ka samu ba ka ce halas ne ko haram to wanda suke sawa kuma a kwalba fa ai akwai wanda aka rene su a kwalba akwai wanda aka sa a cikin wata hmm? Don an haihu ɗan nawa ne ne to irin waɗannan rigingimun aka ga ba kai tsaye ne kowa zai ce maka ga hukunci shi ba amma an ka koma usul faha in iskin baɗi to sai dina ali ya ƙoƙari a kan irin waɗannan abubuwa mubshafi'a wanda kwazon sai ka ga wani abu ya zo wanda ba a taɓa sani shi ba da kuma musulunci bai bar komai ba sai dai kusur namu Ta ta fahimtar nasi duk da wannan ƙoƙari na sayyidina ali Allah ta'ala ya ƙara masa yadda da na tabbata har abada har abada har abada komin rashin adalcin tarihi ba zai shafi aikinsa ba abadan Allah in ja za ta shi adalcin shi gudanarwansa gudun duniyarsa sadaukarwansa wanda ya yi fi sabilillahi har ya a ce tarihi ya manta da shi ko da kuma gufaf ya dawo a duniya ƙarya ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka tutar addinin musulunci duk inda take ya kai ta inda bai kai ba kai shi ƙwarai wannan shine silsila da muka so mu yi bayani na halifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi mun soma da waɗannan manya guda hudu kuma mun yi bayani gwangwajen abin da Allah ya ba mu iko ba don komai ba in ka ji wani na zagin ɗayansu ko yana la'ancan ɗayansu ko yana ƙoƙarin aibanta ɗayansu Muka sani shi ne la'ananne ka sani shi ne la'ananne kuma yana zagin kansa ne yana nuna cewa shi ɗan baya ga dangi ne amma ina aijelar hakuni ya yi nesa da kasa, kuma biyan da ka so ka rufe hasken rana da tashin hannunka ka zan wahalalle kuma wallahi ba ruwan teku da kukan kwaɗi a gama ikonsu sama na nan a samanta rana na nan a ranarta kuma ba za ka je teku da bokitin ka rasa wanda za ka kamfato ba ala hal Allah ka shirya da mu insha Allah za mu ba da ɗan zango kila wani lokaci za mu dawo mu ɗan taɓa gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'ana iyalinsa ko da biyu ko uku mu ɗauka su ba da samfurin gidansa irin suna na Khadija irin suna na Aisha irin suna na Hafsa irin suna na Zainab irin suna na Safiya ba za mu yi magana a kansu duka ba amma za mu gutsuri aƙalla biyu ko uku su ba da samfurin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu maganin masu tsanin baki eh masu zagi da la'anan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musan yaya suke wani matsayi suke mai alkur'ani ya faɗi da game da su mai sahihiyar suna ta bayani ya rayuwarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasu a addini Allah ka amince mana ka ba mu A ina zuwa aka gaya mun wata damuwa da ta same mu a wannan anguwa namu na lokal akwai gobara da aka yi yau din nan kuma ba dukiya ba har ya kai ga salwantar rayuka wata baiwa Allah sanadiyan gobara ta rasu wasu ma na cewa tana da ciki kuma 'ya'yanta biyu sun rasu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafata masu ya yafe masu ya anshi shahadarsu a haka ba daɗi amma mutuwa eh? daren jiya duk da dai hakan ɗin a haka ba daɗi amma mutuwa irin wannan ana munna da ita ga wanda ya san abin da yake yi da daddare ne ashe ba da safen nan ba ne kaga na ɗaya daren juma'a wanda ya rasu yana cikin shuhada a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wuta ta ci ta ƙona shi ya rasu yana cikin shuhada in haɗa biyu shi yasa na ce a haka ba daɗi amma mutuwa irin wannan bawa na son yayi ai bai sanya mutu dan juma'a ko dan juma'a in ma baka san wuta ta kona ka in ka sha wutan ba za ka sha ta lashira ba insha Allah saboda haka muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya anshi shahadarsu Allah ya lallashi zukatanmu da iyalansu Allah ya sa can tafi masu nan mu ma Allah ka sa lokacin namu ka azurta mu da kalmar shahada Allah ka azurta mu da kalmar shahada Allah ka sa goben mu tafiyau din mu kyau har mu mu da rahaman mahallicin mu Allah ka yafe mana aka yafe ma iyayen mu ka yafe ma malaman mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi ka ba marasa lafiyan mu lafiya gida da asibiti Allah muna ƙara roƙon ka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula ya Allah ya Allah duk wanda ke da damuwa Allah ka yaye mana damuwan mu duk mai bukata ta alkhairi Allah ka biya mana baki daya duk wata cutar da ke jikin mu wadda muka sani da wadda bamu sani ba ya zal jalali wal ikram ya mannanu Allah ka yaye mana ita ka ta hakuri da yanayi Allah ta'ala na tare da mu kamar ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu Allah ka kasance tare da mu gida da waje Allah ka kasance tare da mu binni da ƙauye Allah ka kasance tare da mu mu da mu Allah kada ka ba abokan mu iko a kanmu ka ba mu kariya da kariyanka ka ba mu tsaro da tsaronka ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم waɗannan bayan Allah in mun yi sallah za mu masa sallah insha Allahu Allah ya gashir lahum wa lana jami'an wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا